السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو ترى ربيع الأول هجرر من قال الله صلى الله تعالى عليه وسلم شابي به شابي ربيع الأول هجرر من قال الله صلى الله عليه وسلم بمدر دليل هدو باشرا دبقل وان دي دي دي شاء goma ga watan a hudu miladiya dubu biyu da shida kamar yadda muka fara a yawancin satin rana irin ta yau ranar litinin muka fara magana a abin da ake kira taron maulidi wanda muka yi magana a kan asalin wannan taron shin akwai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko babu akwai shi a zamanin sahabbai akwai shi a zamanin tabi'ai wanda an ɗaya ce ita ce babu to idan babu a zamanin waɗannan mutanen kirki babu maulidi a za a waɗannan karnuka guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita su akan sauran karnuka to su ne ne suka fara yin maulidi to mun ce duk wani wanda yake magana akan maulidi sawa'un yana goyon bayansa ne ko yana kushe maulidi ya yadda akan cewa taron maulidi bid'a ne saboda haka kai tsaye idan muka ga dama ma iya cewa bid'ar taron maulidi babu wanda zai ja ko ya musu da mu akan wannan da wanda ya yadda da wanda bai yarda a yi taron maulidin ba duk sun haɗu akan cewa bid'a ce saboda haka muna dai magana ne kenan akan bid'ar taron maulidi to a karatunmu na baya mun ji cewa daular ubaidiyya daular banu ubaid a ƙarni na hudu su suka fara ƙirƙirar taron maulidi ba ɗaya ba ma ba bi ba duka wannan daula ta al'ubaidiyya kamar yadda tarihi ya nuna daula ce wacce take ta shi'a shi'ar ma baƙar shi'ar shi'ar da take kafirta dukkan sahabbai shi'ar da take ɗaukan shugabanninta a matsayin alloli sarakunan wannan daula kamar yadda tarihi ya karantar da mu sarakuna ne wanda suka kai matuƙa wajen lalacewa ta fuskar aƙidar a cikinsu akwai waɗanda suke halarta giya a cikinsu akwai waɗanda suke ainihin sagin annabawa ƙarara a cikin su akwai waɗanda suke yin umarni a yi musu sujjada daular al'ubaidiyya wacce aka yi a masar da al-maghrib al-arabi daula ce da malaman sunna kakaf suka yi ittifaki akan cewa daula ce ba ta musulmi ba to waɗannan su ne suka fara ƙirƙirar taron maulidi kamar yadda za mu iya karanta wannan magana a cikin littafin saboda a fi sana'atul insha na ya yayi magana akan irin tarurruka da akan yi kuma har khalifa ko shugaba na wannan daula ya samu halarta shi da mukarrabansa a ciki ya gaya mana cewa akwai taron bid'ar maulidi haka nan al-maqrizi a cikin littafinsa al-mawa'iz wal i'tibar shi ma ya gaya mana wannan to hakanan waɗanda suka zo suka yi rubutu daga bayan su duk sun tabbatar da wannan akwai tsohon mufti na ƙasar masar muhammad muhammad basit al-muti'i al-hanafi shi ma ya yi wannan a cikin littafinsa المسائل التي تتعلق المتعلقة بأحكام البدعة والسنة هكذا الأستاذ علي فكري أتكلم وانا سأل المحاضرات شما يارب رب هكذا بند ودنم إبراهيم حسن إبراهيم شما يارب رب هو لك معلومين داما سن رب أداد ينزو akan cewa waɗannan wannan daula ita ce ta fara ƙirƙirar taron maulidi sai dai waɗanda suke goyon bayan abin suna zuba al'ummar musulmi su yi maulidi sukan ce farkon wanda ya ƙirƙiri maulidi wani sarki ne a erbil cikin ƙasar iraq shi kuma mutumin kirki ne salihi ne jarumi ne mai kyauta ne shi ya fara yin maulidi alhalin wannan mutumin wannan sarkin an yi shi ne a karni na shida waccan kuma daula an yi ta a karni na hudu kaga babu ko shakka waɗancan su suka riga ba a ce shi ya riga su zuwa to sai mu ce eh shi ya fara su kwaikwaya suka yi to amma su sun riga shi zuwa da shekaru waɗanda suke ba su kasa ɗari biyu ba daga baya zo ya kama yin wannan maulidi wanda shi kansa kamar yadda abu shama ya faɗa shi ma gurin wani sufi ya kwaikwaya akwai wani sufi da ake kira umar ibn muhammad al-mulla shi ne ya ɗora shi akan aƙidar yin maulidi to ko ma waye ya ƙirƙire ta muƙaddara ma shi ɗin ne mutumin kirki ɗin ne kuma ai shi addini ba wannan ne zaninsa ba dan kana mutumin kirki wannan ba shi zai baka garanti na idan ka yi kuskure a yi ta binka akai ba mu muna da sikeli a musulunci wanda ake ɗora a auna dukkan wani wata magana ko wani aiki idan yayi yi daidai akan wannan sikelin a tafi a ɗauke shi a yi aiki da wannan magana ko wannan aiki idan ya saba bai samu gurgun zama ba a cikin wannan sikeli a watsar da shi wanda shi ne littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aikin magabata na kwarai to kuma wanda duk mun yi ittifaki da mu da ku gaba daya ko masu cewa sai an yi maulidi akan cewa wannan abu wani abu ne da babu shi ba a yi shi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi da zamanin tabi'ai da zamanin sahabbai to idan haka ne me yasa ku kuke yi suka ce akwai wasu abubuwa da muka dogara da su waɗanda su suka sa muke yi menene kuka dogara da su wajen yin waɗanda abubuwa ne kuka dogara da su wajen ku tara jama'a a yi taron maulidi suka ce ga su kamar haka na ɗaya alƙur'ani Allah yana cewa ƙulbi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u suka ce a Alƙur'ani Allah ya ce ka ce da falalar Allah da rahamarsa da wannan ku yi farin ciki shi ya fi zama alkhairi gare ku fiye da abin da kuke tarawa na duniya suka ce a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a yi farin ciki da rahamarsa manzo Allah sallallahu alaihi kuma rahama ce ta ubangiji saboda ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga duniya gaba daya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana rahmatun muhda ni ne rahamar da Allah ya kyauta da ita ga duniya gaba daya sanda ce to tunda annabi rahama ne kuma Allah ya ce mu yi farin ciki da rahama saboda haka alamar mu nuna wannan farin ciki da muke yi wannan taro hujja ta farko kenan suka ce hujjar mu ta biyo azumin ashura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kaura daga makka zuwa madina ya zo ya samu sahabbai ya ya samu yahudawa suna azumi a duk goma ga watan muharram ya tambaye su me yasa suke wannan azumi suka ce suna azumtar wannan rana domin ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa da mabiyansa daga kamun fir'auna saboda haka muke azumtar wannan rana domin godiya ga Allah yanzu Allah sallallahu alaihi ya ce to a yi azumi a wannan rana shi ma kuma yayi suka ce to tun daga shi ranar da aka tserar da annabi Musa alaihi salam daga Fir'auna yanzu Allah sallallahu alaihi ya ce a azumce ta kuma shi ma ya azumce ta me zai hana mu ma mu yi bukukuna a lokacin da ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi ta zagayo saboda haka muke maulidi hujjar mu ta uku suka ce saboda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana azumi ranar duk ranar litinin an kuma tambaye shi me yasa yake azumtar ranar litinin yace saboda ita ce ranar da aka haife ni kuma ita ce aka bani sako aka aiko ni aka saukar min da wahayi saboda haka nake azumtar wannan rana kuce to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ranar litinin saboda ita ce ranar haihuwarsa mu me zai hana mu kuma mu yi bukukuwa mu yi tarurruka mu yi karatuttuka a wannan rana suka ce wannan shi ma dalili ne namu suka ce yana daga cikin dalilan mu har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake yi wa kansa aƙiƙa wato suna bayan aiko shi bayan Allah ya bashi annabci ya sake yi wa kansa suna ko ya yi wa kansa yanka saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yi wa kansa yanka na suna me zai hana mu ma idan ranar haihuwarsa ta zagayo mu yi gangami mu yi taro domin mu nuna farin cikin mu da wannan ranar suka ce dalilin mu na biyar akwai wani hadisi a cikin sahih bukhari a cikin hadisin yana cewa urwa abu lahab an yi mafarki an gan shi a cikin an gan shi a mafarki a wuta aka tambaye shi a cikin wane yanayi yanzu kake a nan cikin wuta yace eh yana samun sassauci yana samun sassauci a cikin wuta din saboda ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ku yangarsa suwai ba ta zo masa da bisharar an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma saboda farin ciki ya yanta ta to don wannan farin ciki da ya nuna har ya yanta wasa ya zama yana samun sauki a cikin wuta suka ce to idan har kafiri ma wanda ba musulmi ba wanda ya mutu kafiri ya samu sassauci a cikin jahannama a dalilin murna da ya yi tayuwar annabi sallallahu alaihi mai zai hana shi kuma musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da annabi sallallahu alaihi Allah maɗaukakin sarki ya sakanka masa da aljanna idan ya yi murna da haihuwar annabi sallallahu alaihi suka ce hujjar mu ta shida an ruwaito cewa jibrilu alaihi lokacin da yayi isra'i da annabi sallallahu ya umarce shi da ya raka'a biyu da aka zo baitul inda aka haifi annabi isa alaihi salam jibrilu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'a biyu a wannan guri a baitul laham can cikin cikin cikin kudus saboda haka a nan ana nuna kenan yana da kyau a yi maulidi saboda gurin da aka haifa annabi isa an ce a yi sallah a ciki wanda ya nuna saboda guri saboda haihuwar annabi isa da aka yi a gurin aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu don haka mu ma muke yin taron maulidi don mu nuna farin cikin mu da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce hujjar mu ta bakwai hadisin da ya zo kuma sahihi a cikin sahih bukhari da waninsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir hadith wanda duk ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci to yana da ladan wanda yana da ladan wannan sunna da ya sunnanta da kuma ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunna da ya sunnanta har ranar gobe kiyama ba tare da ya rage wani abu daga ladansu ba suka ce to hadisin abin da yake nufi wanda ya kirkiri bid'a man sanna fil islam sunnatan hasana ma'anarsa man ibtada'a fil islam bid'atan hasana wanda ya kirkiri kyakkyawar bid'a a musulunci ita ce sunnatan hasana din to saboda haka wannan maulidi duk da cewa mun sallama muku bid'a ce to amma bid'a ce hasana saboda haka duk wanda ya yi maulidi yana da ladan waɗanda suka fara kirkiro maulidi a duniya sannan suka ce hujjar mu ta takwas akwai hadisi shi ma da ya zo daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda allahi hasan wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda allahi qabih duk abinda musulmi suka ga yana da kyau to har ga Allah abin yana da kyau duk kuma abinda musulmi suka ga baya da kyau to har ga Allah abin baya da kyau to tunda musulmi sun ga wannan bid'a hasana ce tana da kyau kuma suke ta yin ta duk shekara don haka a gurin Allah ma tana da kyau saboda haka wanda ya maulidi ya yi wani abu mai kyau a gurin Allah sannan suka ci gaba dai da kawo hujjoji a zatansu wanda suke halatta musu yin maulidi suka ce saboda ita kanta bid'ar ba duka bid'a ce mummuna ba an gaya mana cewa bid'a ta karkasu gida biyar gwargwadon karkasuwar hukunce-hukunce akwai bid'a wajiba wajibi ne a yi ta akwai bid'a da take haramun ne a yi ta akwai bid'a da take makaruhiya ce akwai bid'a da take mustahabbi ne a yi ta akwai kuma bid'a da take mubaha ya halatta a yi ta in kai ba lada ba alhaki to tunda haka ne ai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tattara alqur'ani guri ɗaya ba sai da abubakar shi ya zo wannan bid'ar don haka bid'a hasana yayi haka nan a zamanin annabi ba ai littattafai ba yanzu kuma aka zo aka rubuta littattafai ake karantawa bid'a hasana akai haka nan a zamanin manzo Allah ba a gina makarantu ba yanzu kuma aka zo aka yi makarantu da ajujuwa da hedimasta da malamai da mataimakin hedimasta da principal da waye to a bid'a hasana akai haka nan dai a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba a yi sallar tarawihi a tattare da cikin jama'a ba sayyidina umar shi ya zo ya hada su ya kuma ce ni'matul bid'atu hadhihi ba dalla da wannan bid'a don haka bid'a hasana aka yi don haka maulidi shi ma yana bin jerin gwanan waɗannan bid'o'i ne don haka shi ma duk da dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ba sahabbai ne suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba su imam malik ba su san da shi ba ko ma wane ne ya kirkiro shi to mida a ce mai kyau sannan suka ci gaba da cewa har ila yau yana daga cikin abin da ya sa muke yin maulidi ƙari a bisa kan waɗancan hujjoji da kuka ji yi kiristoci ma suna girmama annabi isa alaihi suna yin tarurruka da nuna biki da nuna murna duk lokacin da a ranar haihuwarsa ta zagayo to idan haka idan su kiristoci ma waɗanda ba addinin ƙwarai suke yi ba sun girmama annabawansu mu me zai hana mu girmama annabawanmu saboda haka idan muka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama daidai muka yi sannan suka ci gaba da cewa a wannan bida'a ta maulidi abu ne mai kyau saboda idan aka duba rayuwa a yanzu ta sha bamban da rayuwa a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai a waɗancan zamanin kan imani yana da ƙarfi musulunci yana cike da zukata na cike da musulunci saboda haka kullum ana tuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma yanzu shagulgula sun yawa al'amura sun yawa duniya da arkice take don haka ba mu da wani lokaci da za mu tuno wa kanmu da sauran yan uwanmu musulmi zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wannan rana ta ta ta zago to me zai hana me laifin mu dan mun haɗu mun tuna wa junanmu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da kyakkyawar sirarsa da kuma irin ɗabi'unsa da halayensa domin musulmi su koyi da su suka ce wannan kawai ya isa ya bar ya bar mu ko kuma a bar musulmi su ci gaba da yin bid'ar maulidi to waɗannan su ne irin hujjojin da masu maulidi suke kawowa a bisa tsammani na duk abin da za su faɗa ba wannan ba to bai kai wannan ƙarfi ba idan har a za a iya rushe waɗannan hujjoji to duk wata hujja ma da za a kawo ba inda za ta idan kuka kasa kunne za ku ji duk a cikin hujjojin da aka kawo babu inda aka ce a yi duk sarkafa-sarkafa ne da kame-kame cikin hujjojin za mu iya kallon su mu kasa su gida biyu akwai hujjar da take nassi ne sahihi amma aka yi masa mummunar fahimta akwai kuma wanda yake nassi ne wanda ba ma sahihi ba sannan kuma aka hada masa da mummunar fahimta to waɗannan su ne hujjojin da in ka dunkule su abin da za ka gaya musu kenan wannan shine an sa a dunkule duk abin da kuka faɗa daga nassin da yake sahihi kamar aya alqur'ani ko hadisin bukhari na azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ko ashura waɗannan duk sahihai ne amma fahimtar da kuka yi gurguwar fahimta ce fahimta ce wacce take gurɓatacciya sannan akwai kuma hujjojin da zai kawo su kuma rubabbun hadisai ne hadisai ne yan ƙarya yan jabu saboda haka su kansu hadisan ba su samu gindin zama ba bare fahimtar ku da kuka yi gurguwar fahimtar ku da kuka yi kuka jingina ta da hadisin ta samu gurin tsayuwa to mu dawo mu dubi waɗannan hujjoji ɗaya bayan ɗaya ita ta farko aya da aka ce tana nuna maulidi qul fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi falyafrahu don haka farin ciki suke yi an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine rahmar da tafi kowace an sa anan farko tambaya za a yi wannan aya shin akwai ta alqur'ani ana dama ana karanta ta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da a'imma ko ku a'a babu ita daga ba aka saukar da ita sanda aka fara maulidi dama akwai ta to shin su sahabban ne ba sa karanta ta da tabi'ai eh, da da a'imma irin su malik su shafi'i su ahmad su duk ba su karanta wannan ayar ba sai da kuka fara maulidi kuka fara karanto ta ko gano ashe maulidi take nufi ko ko ko mai faru ba na jin za su ce sahabbai ba su karanta ayar ba ko tabi'ai ba su karanta ayar ba to idan tabi'ai sun karanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta ayar na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ayar sahabbai sun karanta ta sun karantar tabi'ai sun karanta sun karantar waɗanda suka zo bayan tabi'ai almajiran sun karanta ayar sun karantar da ita sun fassara ta sun fahimce ta sun yi aiki da ita shin karatun da suka yi da ayar ba su fahimta bane sai da ko zo ku fahimta ko ko ne faru a nan ma bana jin akwai wanda zai karfin hali ya ce ai ba su fahimta ba dole zai ce sun fahimta ba na jin kuma akwai wanda zai karfin hali ya yi jan ido ya ce ai sun fahimta amma ba su yi aiki da ita ba ba na ji akwai wannan da zai zannan karfin halin sun fahimce ta eh sun fahimce ta sun yi aiki da ita eh sun yi aiki da ita to ina suka yi maulidi babu ah to ashe ba maulidin take nuna kenan ba ashe ba abu abdurrahman sulami ne yake gaya mana cewa malamansa da suka karanta alkur'ani suka karantar da shi alkur'ani sun gaya masa cewa idan suka karanta aya goma a alkur'ani ba sa wuce ayan nan goma har sai sun fahimci abin da yake karkashin ayan nan na ilimi sun fahimci abin da yake karkashin ayan nan na aiki sannan su wuce ta zuwa goma ta gaba ashe babu wata aya da ba su ta kanta ba suka san abin da ya ta kunsa na ilimi suka san abin da kuma ta kunsa na aiki kuma mu da ku duk mun yadda cewa daga cikin abin da wannan aya ta kunsa a gurin su babu maulidi daga cikin abin da wannan aya ta kunsa a gurin su babu aiki a irin na maulidi saboda haka ashe kenan wannan aya ba wannan take nunawa ba ba wannan abin take nuna ba shi yasa malamai suka faɗakar kamar shaɗibi a al-muwafaqat juz'i ila uku shafi na 280 yana magana a kan waɗanda za su ɗauki alƙur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama amma su mata wata sabuwar fassara da magabata ba san wannan fassarar ba yana faɗar cewa wannan ita ce hanyar 'yan bid'a wannan shaɗibi ba maliki ne a kuma ba malami bane na yanzu tsohon malami ne da daddi a cikin littafin sa al-muwafaqat yana kawowa cewa dukkan wata aya da babu fassarar sahabbai da sahabbai ba su yi mata fassara da wani zai zo ya mata ba ko ba su yi aiki da ita gwargwadon yadda wani ya zo ya aiki da ita ba yace wannan abin kaurace ne abin watsarwa ne ba abin aiki da shi bane ba zai taɓa zama dalili ba wannan fahimta ta su yace idza kana dalilan alaihi da wannan ayat tana nuna wannan bid'ar lam ya'zub an fahmi da wa tabi'in ba yadda za a yi sahabbai da tabi'ai su kasa fahimtar haka sun mai fahimu man ba'da sannan wani ya zo daga bayan su shine zai fahimta fa amalul na kaifa kana musadimun li muqtada hadha al-mafhum ce duk yadda aka dubi aikin na farko sahabbai da tabi'ai da magabata za a ga cewa yana cin karo da fassarar da waɗannan suka yi in ka koma fassarar aya za ka ga duk babu wani ɗauko duk wani tafsiri da yake kawo maganganun magabata duba ƙarƙashin sa ne suka fassara ayar abinda ma za ga wasu suna fassara ayar cewa abinda Allah yake magana bi fadlillahi da rahmatihi shine musulunci ko farin ciki da Allah ya sa ku a cikin musulunci ko farin ciki da Allah ya ganar da ku musulunci wasu ce alkitabu wa sunna ake nufi ku yi farin ciki da kuka zama ahlus sunna ba kuka zama yan bid'a ba ba kuka zama masu maulidi ba saboda haka Allah yana gaya mana qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa rahmar ubangiji din shine an ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da musulunci kacukan ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu alqur'ani da sunna wannan ita ce rahamar da Allah yake gaya mana ba maulidi ba saboda haka malamai sun tsawatar akan ka fahimci aya ko hadisi sabanin fahimtar magabata wanda duk zai yi wannan fahimtar a wance kalarwa ce ba wacce za a ɗauka ba domin babu yadda za a yi wani ɗan ƙarshe ƙarshe ya zo ya fi saba annabi sallallahu alaihi wasallam sanan qur'ani babu wani ɗan baya baya da zai zo ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sanin alqur'ani balle ya san wani abu har ya aiki da shi kuma ya zama abin shari'a ne su ba san shi ba su aiki da shi ba yana zama shari'a su ba san wannan shari'ar ba shin mun fi su kasancewa akan shari'a saboda haka wannan ayar fahimta ce sabuwa ita kanta fahimtar ma bid'a ce ita kanta fahimtar da aka yi wa ayar bida'a ce sai yasa sadibi yake cewa wa kathirun tajidu ahlal bid'i wad dalalat yace dewa dewa zaka samu yan bida'a ma'abuta bid'a ma'abuta bata yastadilluna bil kitabi was sunnati suna kafa hujja da alqur'ani da sunna yahmilunahuma maza madhahibahum suna ɗora maza basu ta ta bid'a akan waɗannan ayoyi ko waɗannan hadisai wa yu'abbiruna bi mushtabihatiha fi wujuhil amma zo suna ta fassara wasu ayoyi saɓanin yadda suke sabanin yadda fahimtar suke don su zo da rikici a mutane gama gari su kasa gane gaskiya waya wa yazunnuna annahum ala shaiin. mutane ga magarin mutane su zaci cewa waɗannan 'yan bida'a ai suna da dalili ai ga aya ma sun kawo ya ce irin wannan akwai misalansa da yawa ya ka kawo wasu misalai yanzu masu aƙidar tanasukul arwa akwai masu muguwar aƙida da suke ganin a mutum koda ya mutu to ruhinsa zai dawo cikin wani jiki sabo saboda haka idan aka ce yau zaidu ya mutu to gobar ruhinsa ya iya fitowa a cikin amru zaidu din ne amma ya dawo a cikin gaggar amru wanda kuma wannan aƙida ce muguwa ta, ta, ta, ta, wasu addinai kamar yanzu addinin buza suna da wannan aƙida ta tanasukul arwa addinin buza su suna ganin za a wato allansu tunda galibi zaka samu wani ne ake, ake, ake bautatawa a matsayin allah din to idan ya tsufa ya mutu ɗansa sai ya gaje shi sai ce ɗan nasa a ruhin uban ne ya shiga ɗan saboda haka uban ne dai ya dawo a cikin hoton ɗan haka sai su gaba da bauta masa suka ce sauran mabiyansu ma don haka ne kowa ya mutu babu maganar rubuta ko aljanna a'a magana ce ta in ka yi abin kirki a nan ka mutu ruhin ka ya dawo cikin wani mutum mai kirki kuma wanda yake zai ji daɗin rayuwa saboda haka in kayi wa Allah kayi bauta irin wacce suka karantar kayi irin yadda suke karantar wasu ta nuna to shikenan in ka mutu ko dai a yi ka wani sarki ko wani kasurgumin mai kuɗi ka zo kai ta more rayuwarka wai Ladan ka kenan in kuma ka saba wa koyarwar to shikenan sai ka fito a cikin surar kare ko wata mage ko wani dan biri hukumar ka kenan to kana na a ɗan biri ɗin idan ka gane hukuma ce ka yi kirki wannan dan biri ya mutu kuma kana iya dawowa mutumin kwarai to wannan shine tanasukul arwa to akwai waɗanda har a alqur'ani ta suke sun gano wannan aqidar fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba ce fi su cikin kowace sura Allah ga sai ya fito da kai ya hada ka a cikin wannan saboda haka ya hada ka a cikin wannan yau gobe ya hada ka a can gobe to kaga me bambancin wannan da wancan da wancan fahimtar ai yadda za ka yi tattauna da waɗannan haka za ka tattauna da yadda za ka tattauna da waɗannan haka za ka tattauna da waɗannan abinda za ka gaya ma masu waccan hujja irin ta za ka gaya ma masu wannan hujja ba bambanci ce wannan fahimta ta kuwaye ya taɓa yin ta cikin sahabbai waye ya yin ta cikin tabi waye ya yin cikin malamai na kwarai a imma duk babu to wannan fahimta ta ku ba mai kyau bace to haka su ma waɗannan masu fi ayi suratin ma sha'a rakkaba yana daga cikin misalan da shaɗi ya kawo to mu je kan shubha ta biyu azumin ashura sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya nuna musu su yi maulidi saboda ya yi azumin ashura ya ce su yi to shi ya nuna maulidin amma shi kuma bai yi ba ya nuna maulidin kuma sahabbai ba su yi ba magana iri ɗaya ce da waccan aya sahabbai sun fahimci maulidi daga wannan azumin da aka ce su yi ba su fahimci maulidi ba kafi su fahimta ne kai da ka fahimto maulidi kan a ƙarƙashin wannan a'a to saboda ka fahimtar ka gurguwa ce fahimtar ka musassa ce fahimtar ka abarwance kalarwa ce sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ash-shari'u shine mai shar'antawa shi ake ma wahayi abinda duk yayi wahayi ne babu wanda ya isa ya zo ya ce ba za a yi ba a saurare shi abinda duk yayi sunna ne babu wanda ya isa ya zo ya ce ya hana wannan abu shi ne ya yi azumin nan shi ya ce a yi to maulidi fa kaga akwai bambanci sannan wannan azumin ashura ai ana ta yi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa yanzu duk sanda wannan lokaci ya zo ana wannan azumin masu wannan azumin ba su taɓa fahimtar wani abu a ƙarƙashin wannan azumin ba saɓanin azumin azumin dai suka fahimta shi kuma suka yi saboda haka zuwa da wata fahimtar daban a ƙarƙashin wannan saɓanin abin da sauran musulmi suka fahimta tun daga sahabbai fita ne daga cikin ijma'in al'umma al'umma ba ta fahimci maulidi daga wannan ba azumin ashura aka fahimta azumi ake sannan daga cikin hujjojinsu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki yanka wa kansa ragon suna bayan Allah ya aiko shi to na farko dai wannan hadisin hadisi ne na ƙarya ba na gaskiya ba cikin waɗanda suka watsar da wannan hadisi suka ce ƙarya ne akwai imam malik mukan so mu faɗi maganganun imam malik dan a san cewa su waɗannan yan bida'a fa bid'ar su kawai suke yi dan malikiyar ma ba ita suke yi ba bid'ar su kawai suke yi dan da dama ma an tsaya malikiyar to ba za ka samu waɗannan bid'o'in ba al-imam malik kamar yadda yake cikin littafin ibnu rushd al-jadd ba al-hafid ba ibnu rushd al-jadd al-muqaddimat al-mubahhidat juz'i na biyu shafi na sha biyar an ce da shi an ka masa wannan hadisin an gaya masa cewa ga wani hadisi ya ce kaza kaza kaza sai imam malik ya ce ara aita ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladina lam yu'aqqa anhu fil jahiliya a aqqu an anfusihim fil islam sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama da ba a yi musu yankan suna ba a jahiliya da suka musulunta manzo Allah ya ce ku je ku yanka an samu wannan ba a samu ba an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wasu sunaye saboda sunayen nasu ba su da kyau amma bai ce ku je ku yanka ba yana daga cikin wanda aka canza suna abu huraira ya zo sunan shi abdu shams annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna zuwa ga abdurrahman amma akwai inda aka ce manzo Allah ya ce ya je ya yanka babu saboda haka imam malik ya ce a ko an fusi fil islam sun yi wa kansu yanka da suka shiga musulunci ba su yi ba ya ce hazihil abatil waɗannan ƙarerayi ne waɗannan maganganu da ake kawowa ƙarerayi ne ya ƙaryata hadisin hadisin yana cikin musannaf na abdulrazak da wasu littattafai banda wannan kamar sunan kubra na bai haƙi an rawaito shi ta hanyar wani da ake kira abdullahi bin muharram abdullahi bin muharrar bayan abin da abdurrazak ya kawo shi a musannaf kamar yadda ibnu qayyim ya nakalto a cikin tuhfatul mawlud a tuhfatul ya kawo hadisin sai yake cewa inna ma taraku ibn muharrar li hadha al hadith malamai sun watsar da hadisan wannan mutum saboda ruwaito wani hadisi da yi ma'ana hadisin da ya ruwaito ma ya zama masa matsala kuma matsala ce za ta mana hujja da ita shi ba wanda ya rawaito hadisin ya zama masa matsala malamai sun jifa da shi kuma kai za ka je nemo wannan hadisin ka je mu karba shi yasa da aka wa Imam Ahmad wannan hadisi sai ce haza munkar wannan ai hadisi ne munkari ne rauni ya rauna da shi wannan da ya rawaito hadisi Abdullahi bin Muharram ابن حبان a cikin al المجروحين littafin ba mu takaitaccen hukunci akan shi wannan mutum ibn abdullahi ibn muharrar mai ruwaito mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kansa suna yace kana min khiyar ibadillah shi dai wannan abdullahi ibn muharrar yana daga cikin bayan Allah na gargaru illa annahu mimman yakzibu sai da yana cikin waɗanda suke ƙarya wala ya alamu amma bai san ƙarya yake yi ba wa yaqlibul akhbara ya jujjuyar da hadisai ba ya da suke ba bai sani ba wato mutumin kirki ne amma yana sunkuta ƙarya bai sani ba domin kamar yadda muslim ya kawo a cikin muqaddimarsa na jin daga abdurrahman mahadi ko wani sa yana cewa mutanen ƙwarai salihai yajri yajri alaihim alkazib ala alsinatihim alkazib wala ya yata'ammadun in suka ce salihai suna nufin mutanen da suka shagalta da ibada ba sa zuwa karatu ya fi kowa ibada amma ba zuwa karatu don haka ko ya ji karatun ba zai riƙe ba don ba aikinsa ba ne to da ya ji hadisi ba zai riƙe shi daidai ba sai ya jinkita shi sai ya je ba da shi ba daidai ba gashi shi a karan kansa mutumin kwarai ne amma kuma a ilmance yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya bai sani ba to haka abdullahi bin muharrar wanda ya rawaito wancan hadisi ibnu ibnu hibban ya ya sifanta shi shi kansa bai haƙi da ya rawaito hadisin a sunan kubra sifili na takwas safi na ɗari hudu cewa hadisi ne hadisi ne mai rauni hakanan nawawi ya rauna raunana hadisin hakanan zahabi hakanan ibnu hajar subizzi ga sunan dai dai wani malamin hadisi da ya bi ta kan hadisin sai da ya bangaje hadisin to kuma ya zama shi ne kuma hujjar maulidi sai mu zo kan hujja ta biyar ta hudu to na tsallake wata hujja can akwai hujjar ta hujja ta hudu da na tsallake maganar ranar litinin azumin ranar litinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar litinin kuma ya yi business multiplying buying houses cars business what a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi su'ila an sawmi yawmil isnin an tambaye shi game da azumin ranar litinin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ciki aka haife ni kuma a ciki aka yi min wahayi aka fara yi min wahayi to mu abinda muke cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan mu na rufe maulidi ba na tabbatar da maulidi ba domin mai maulidi ya yi wa hadisin wannan karantsi hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar duk ranar litinin duk ranar litinin mai maulidi ya yake yi duk ranar litinin yake azumi shi ba gaba azumi yake ba sannan duk ranar litinin a kowane sati shi fa Sai shekara eh, kuma abinci za a yi a hole wato a cashe eh, a yi rawa kamar yadda shi kansa sarkin da aka gaya mana da suke cewa shi ne mutumin kirki shi ya fara yi ai abin da ibn al-jawzi shi kansa su yubi da yana kare maulidin ya nakalto mana cewa ai mutumin kirki ne yana shuja'a ne jarumi ne yana yana kyauta duk shekara yana tara mutane a maulidi a zo a yanka kaji ɗari kaza a yanka abin nan a shanu ɗari kaza a kawo kaɓakin nono da kindirmo ɗari kaza ana maganar mazala da azumi <laughs> kana maganar kaɓakin nono da kaji kuma tun daga azahar har asuba kaga maganar azumi bai taso ba tun daga azahar kana ma wani ya ce ai buɗe baki suke yi <laughs> yadda ya ce yana tara su a yi rawa yayi rawa tare da su min az-zuhr ila al tun daga azhar kaga magana azumi bai taso ba har zuwa har zuwa asuba to shi wanda ya dau maulidi so yayi a rushe wannan sunnar sunnar azumi ta ranar litinin in har ana so a yi aiki da hadisin to a zo a dinga azumin ranar litinin amma sai suka ce a'a mu canza wannan maimakon da ranar litinin a duk a kowane sati mu bar shi shekara shekara kuma maimakon a yi azumi a'a a ci a ci kwalliya a yi taro a ci abinci a more to kaga ai mu wannan hadisin ma yana nuna mana cewa maulidin ba kyau ba wai shine zai zama hujjar maulidin ba shine zai yaƙi maulidin domin an canza sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ranar da aka abin nan ranar da aka haife shi yana yin azumi don ranar litinin kaga bai ware wani wata ba a duk sati bai ce sai shekara ba kuma azumi yake sannan kuma kana iya hadawa da abin da muka faɗa a baya a farkon karatunmu na cewa dukkan wata fahimta da za a yi wa alkur'ani ko sunna wadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi wannan fahimta ba to fahimta ce ba ta da kyau ba ta zama hujja ba sabba annabi ba sa karanta hadisin ba su suka rawaito mana hadisan ba to dan ne su maulidin ba su in dai har maulidi yake ba. sannan kuma ai hadisin cewa yi fihi wulidtu wa fihi bu'istu aw uhiya ilayya abu bi ya faɗa haihuwa da aiko shi to kana maulidin aiko shi ma kaga ashe in ma maulidin yake nuna kai baka yi maulidin da baka yi aiki da hadisin duka ba ba mu ya faɗa haihuwa da aiko shi kuma in ka karanta qur'ani kaka Allah yana yi mana yana goranta mana bai wadda yi mana da aiko annabi ko da haihuwarsa da aiko shi laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha ba isu da ba haka annaba ma gaba daya kana nasu ummatan wahida fa asallahu Allahu nabiyina kaga da aiko annabawa Allah yake gaya yake mana wato bai yake gaya mana bai wanda yayi mana da aiko annabawa yake gaya bai wanda yayi wa duniya to in har ma za a yi maulidi in har maulidi yake nunawa to ya kamata ya fi abin na afiyin na aikowar domin ita ce abin da za a yi mana ake intinari da shi saboda haka duk wanda zai yi gurguwar fahimta sai ka gane shi daga ya fara bayani za ga al'aurarsa tana bayyana to mu je kan hujja ta nawa hujja ko subha shubha ta biyar ruwayar urwa urwa ibn zubair rahimahullah game da al'amarin abu lahab da ku gasa suwai ba an ce ya yi farin ciki lokacin da ta ta kawo masa bishara albishir an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ‘yanta ta wani ya kwanta ya yi mafarki shi kansa urwa bai gaya mana waye mafarkin ba cewa ya faru iya fil manami sai aka gan shi a wasu gurare an ce abbas ibnu abdul muttalib shine ya mafarkin sai aka gan shi a wuta sai tambaye shi yaya wani hali kake ciki abu lahab ya ce eh, ga mu dai amma dai muna samun sauki saboda gashi gashi abin da na yi na yi farin ciki da ranar da aka haifi manzo Allah har hana yanta ku yanga ta to na farko dai ita wannan ruwaya ruwaya ce mursala ma'ana mai rauni ce bukhari bai kata musnada ba bayan ya kawo kawo hadisi musu sai ce kala urwa duk wanda yake da ilimin hadisi ya san wannan baya cikin sharadin bukhari wannan shi ake kira mu'allaq hadisi ne mu'allaq bayan ya gama kawo hadisin sai ya kawo kala urwa urwa tabi'i ne yana ba da wani abu da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ma tun a zamanin abbas ya lokacin abbas ibn abdul muttalib wanda shi bai bai bai bai bai lokaci ɗaya da shi ba saboda haka bai faɗi da ba to budin mu ɗauka ɗin ma haka ɗin ne ya ma ji ɗin haka ɗin ne idan muka duba za mu ga mafarki ne ana hujja da mafarki a musulunci wata shari'a tunda kun ce bid'a ce kun yadda bid'a ce akwai wata shari'a wani wani abu bid'a da mafarki ne zai kafar da shi ya zama gaskiya bid'a ce amma hujjar da za ta kafa bid'ar kuma mafarki ne tare da cewa ijma'i ne na malaman sunna mafarki ba a aiki da shi ba a tabbatar da shari'a da shi abinda ba malamai suka ce irin su nawawi da su ko da mutum zai ce yayi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya ce da shi ya daina zuwa masallaci a rayuwarsa ya ce da mu a je masallaci ya tsawatar ma waɗanda ba sa zuwa shi kuma mafarkinsa ya ce ya ga manzo Allah mafarki amma ya ce daina zuwa masallaci malamai suka ce ba zai ɗauki wannan mafarkin ba ba zai taɓa zama hujja ba duk wani mafarkin da zai ci karo da abin da annabi hakikatan ba dan cewa fa inna shaytana la yatamassalu masalubi dan baya iya fitowa a kama kama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka gan shi a farki amma zai fito a wata kamar ya ce ma shine manzo Allah saboda haka suke cewa sharadin ma wani ya ce ya ga manzo Allah sai in an tambaye shi sai sifofin manzo Allah din ya iya fadar in ya iya zana su ne mai kaza mai kaza mai kaza to kai ba ka gani sai ya zana wannan sifa to shine ma za a dan nutsu saboda haka ba kowa ya ce ya yi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya gani da gaske ba sai da sharaɗin yana da misal irin na manzo Allah halitta da kira irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikatan ya nuna ya dora ka akan abin da ba shi ne daidai ba to idan mafarki ne ba da za a zama hujja sannan bayan mafarki ne ana ta tambaba waye ma ya mafarkin saboda haka wasu suka ce ana jin abbas ne abbas ibnu abdul muttalib shi kuma a lokacin bai musulunta ba to kaga mafarkin kafiri zai iya zama hujja kuma ma kai naka ma kana musulmin an ce ba zai zama hujja ba kuma wani kafiri zai zo mafarki kuma sai zama hujja kaga ba zai yi ba sannan bayan mafarkin in ma mun dauka shi abbas din yana musulmi ya gani shi bai gaya masa cewa ai an masa rangwame waye shi abu lahab ne to yanzu da labarin abu lahab kuma za mu hujja shi ba yanzu abu lahab ne ke gaya mana fa shi fa ana masa sauki sai muke so mu ce to kaga abu lahab ma ya ce kaza ya ce kaza saboda haka an samu hujja to ya kaga abubuwa an fara nisa in dai kaga an shiga ana nemo hujjoji irin waɗannan to an fara nisa an fara nisa to saboda haka ba yadda za a yi wannan abu ya zama ya zama hujja ta kowace hanya na farko mai rauni ne saboda mursal ne mursal raji gurin malamai mursal ba ba abin nan ruwa ce da ifa na biyu mafarki ne na uku ba a ma san waye mai mafarkin ba tamba ba ma ake ta yi da kama kame na hudu in an ce abbas an yadda shi ma ba hujja fa cewa shine ya mafarkin kama kama ne to in ma an yadda abbas din ne a lokacin da ya mafarkin ba musulmi bane mafarkin kafiri ba zama hujja in ma an yadda shi musulmi ne a lokacin da ya mafarkin mai bashi labarin abu lahab ne wanda Allah ce sai ranar ran zata lahab shi ne kuma yau zai zama hujjar maulidi wa iyazu billahi sai mu je hujja ta shida haka ne shubha ko to suka ce jibril alaihi salam Allah ya umarce shi ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu a baiti laham inda aka haifi annabi Isa alaihi salam to shi ma wannan kamar wancan dukkan waɗannan ruwayoyi da aka ruwaito na cewa a cikin isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya yi sallah a baitul laham malamai sun ce duk ruwayoyi ne waɗanda suke bara duk ruwayoyi ne ba su da kyau gaba ɗaya akwai ruwayar shaddad akwai ruwayar anas akwai ruwaya abu huraira amma duk malamai da suka ruwaito wannan sun rusa su ruwayar shaddad ibn aus a wajen tirmizi a cikinta akwai ishaq ibn zabrak wanda imamun nasa'i yake cewa laisa bisika ba amintacce ba ne shi mai wannan ruwayar. har ma muhammad ibn auf abba'i wani ɗaya daga cikin shiga malaman hadisai a sham ya ƙaryata wannan mutum ya ce mutum ne makaryaci kana zai? shi ne to maganar an an an an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma duk wanda suka rawaito hadis duk riwayoyi sahihai da suka zo na Isra'i babu magana wannan sallar babu ita haka nan riwayar abin riwayar Anas a ibnu Kathir da ya kawo ta a cikin littafin sa al-fusul fi ikhtisari siratul rasul anan ma ya ya ya ce gharibun munkarun jiddan hadisi ne mara kyau matuƙa da gaske yace wa fil ahadisi sahih ma yadullu ala nakaratihi hadisai sahihai da yawa sun zo waɗanda suke nuna mu cewa hadisin munkari ne hadisi ne mai rauni kwarai da gaske haka nan ruwayar abu huraira da aka ce ita ma a ciki an ruwaito maganar wannan sallah raka'a biyu ibnu hibban shi ya kawo ta a cikin littafin majruhin littafin al-majruhin littafi ne da aka tarar a tarihin wasu marwaita hadisai amma waɗanda ba su samu karɓuwa ba aka tara su a wani littafi to akan kawo wasu daga cikin irin ruwayoyin da suka yi suka yi barna to daga cikin a tarjamar bakar ibn ziyad al-bahili ibn hibban ya kawo hadisin don shi ya rawaito hadisin ruwayar ruwayar ruwayar abu huraira shi ya rawaito shi shi wannan mutum mai suna bakar ibn ziyad da abinda ibn hibban yake faɗa a kansa yace shaykhun dajjal shaykhun dajjal a wajen malaman hadisi in aka ce shaikhun ba wani yaban ka aka yi cancan ba fa an rage maka matsayi ne fa shaikhun wato a ilimi wato dan kadan gare ka shine ake cewa shaikh a malaman hadisi a malaman hadisi ba kada ka fita wani ce ma sheikh ka ce ya kaskanta ka to amma kuma bayan karanta ilimi da yake da ita da yake da shi kuma dajjal ne ko aka ce dajjal kasan ba magana ya da'ul haditha ala siqat sai ya samu mutane amintattu ya kirkira hadisan ƙarya ya jingina musu la yahillu dhikruhu fil kutubi bai halatta a kawo ambaton wannan mutum a cikin littattafai ba illa ala sabilil qadhi fihi sai dai in suka shi za a yi wannan shi ya hadisin shi yasa na ce muku da farko a dunkule hadisan daga masu inganci amma ba sa nuna abin da ake so a tabbatar sai wanda suke rubabbu kuma ba sa nuna abin malamai da dama sun soke hadisan wannan wannan hadisi akwai ibn al-jawzi a cikin al-ilal al-mutanahiya akwai as-subki a cikin shifaul asqam littafin al asqam fi salati ala al anam akwai az-zahabi a mizanul itidal akwai shaukani al-fawaid al-majmu'a don littafai ne da suka bayanin wannan hadisi na ruwayar abu huraira cewa ruwaya ce wacce take ta ƙarya ba ta gaskiya ba saboda haka hadisin ba ƙarya ne in ma nan muka tsaya magana ta ƙare in ma nan aka tsaya kawai ba sai an tsaya an dubi matanin ba tunda in ka dubi ma matanin sai gaba me to maulidin an ce nan aka haifa annabi isa alaihi salam tsaya kai sallah sai aka ce to wannan ya nuna bi maulidi to kaga ita kanta hujjar ko da hadisin ya inganta ba zai bada wannan ma'anar ba an ce yi sallah a gurin kaga nan al-maulidu dan kalmar maulid tana dauke da akwai al-maulidu zamani akwai al-maulidu makani akwai al-maulidu zamani shine ake muke magana a kansa na lokaci lokacin da aka haife shi akwai al-maulidu makani inda aka haife shi hadisin wannan yana magana ne akan inda aka yi haihuwa ba akan sanda aka yi haihuwa ba an gane ko saboda kwata-kwata ba akan wannan ishu din da muke tattauna yake magana ba in ka ce kana so kai ɗabbaka kai ma ka je kai sallah raka'a biyu inda aka sai ka biya tikiti ka hau jirgi ka kwashi yan maulidin ka ku tafi can maka ku je akai ku inda aka yi manzo Allah ku raka'a biyu ku fito kaga da haka ake maulidi ai kaga mun samu za mu samu saukin abin <laughs> a za mu sauki kwarai da gaske ko a hana mutane bacci harka ce ta tikiti ta nora to shi wannan hadisi ko ba da ingantacce ne yana magana ne akan almaulidul makani ba almaulidul zamani ba ko kuma shi kansa almaulidul makani din babu wani malamin musulunci da ya taba cewa idan rana haihuwar manzo Allah ta zagayo a je a yi raka'a biyu a gurin da aka haife shi babu wanda ya taba faɗar haka yan bida'a kafin sunna ta zo ta kwace mulki daga hannunsu da duk shekara a maka sukan yi gangami ranar maulidi su je a bude musu gurin da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ziyara suke zuwa da tabarruki da waye da waye ba raka bidin suke yi ba to sai mu zo kan maganar hujja ta bakwai hujja ta bakwai man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha so sun ce ma'anar hadisin wanda ya kirkiri bid'a a musulunci yana da ladan wanda ya aiki da bid'ar kuma shi ma wanda ya aiki da bid'ar yana da lada don haka wanda suka kirkiri maulidi suka ce bid'a ce amma kuma hasana ce to ko kai aka kyale ka kawai hadisin sahihi ne hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali a cikin sahihul bukhari hadisi ne sahihi amma baya magana akan bid'a yana magana ne akan ka ɗora mutananka ka zo ka samu wasu mutane ba su san abin da ya kamata su yi ba sai ka ɗora su akan wata hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahiha kai ka fara sunnanta musu wannan ba su santa ba to duk wanda zai yi aiki da abin nan da ka koya masa na sunna kana da ladansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yahdi Allahu bi rajulan wahidan khairul laka min umrun na'am to kaga ashe ana magana shari'a ce in muka dubi sababin hadisin sababin me yasa annabi ya faɗi wannan maganar shi ita za ta bayyana mana ma'anar hadisin sababin sa kamar yadda zo a cikin bukhari hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sadrin nahar muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon rana to da safe rana ta ta hudu ta dago muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama faja qaumun hufatun urat sai ga wasu mutane waɗanda suke hufatun ba takalma a kafafuwansu suna tafi ba takalma uratun suna tafi kayan su tsirara tsirara mujtabin nimar dukkan gwadansu da suke sanye da shi ko suke daure da shi duk yayin yage yayin yage wato ga su kai da kagan su kaga galabaitattu abin tausayi mutaqallidi su kowa na rataye da takobinsa ammatuhum min mudar yawancin su daga kabilan mudar kabilan mudar kabila ce ta qurayshawa bal kulluhum min mudar yace a dukkanin ma daga kabilar mudar suke daga yaman suke zalla sai gan su fata ma'ara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta baci ta tunkuri ta saboda irin abin da ya gani tattare da su na talauci ba takalma tsirara suke tafiya da dan suke da shi yayyage sai ya tausaya musu fadakhala sun makaraja ya shiga gida ya fito ya shiga gida ko zai samu taimako annabi sallallahu alaihi wasallam baya daskare abu a gidansa in ya samu raba yake aka ya shiga ya fito babu fa amara bilalan fa azzana ya umarci bilal yayi kiran sallah wa aqama aka yi iqama akai sallah sallah azhar summa khadaba sai manzo Allah ya tashi tsaye na hudu ba cikin cikin taron jama'a yana ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa fattaqu allaha alladhi bihi wal arham inna allaha kana alaykum ya karanta wannan ayar har karshe sannan bayan wannan ya karanta ya ayyuhal ladina amanu ya karanta ayar da take cewa ittaqullaha wattaqullaha nafsun ma qaddamat ji tsoron Allah kuma rai ta duba abin da ta gabatar domin gobe kuma ku ji tsoron Allah sannan ya ce wa ba'ad bayan haka ta saddaka rajulun min dinarihi wa ta saddaka rajulun min dinarihi min dirhami min saubihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da kowa ya kawo sadakarsa daga dinarin da ya mallaka ko dirhamin da ya mallaka ko tagoyin da ya mallaka ko sa'i na abinci da ya mallaka na alkama ko sa'i na dabino da ya mallaka har ma ya ce walau bi shiqqi tamrin ko da tsagin dabino a kawo shikenan mutane suka tashi kowa yana abin nan faja'a rajulun bin al-ansari bi surratin kanat kaffuhu ta'juzu anha sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina yana dauke da wata jaka ta kuɗi ta cika masa tafin hannunsa har ma tafin hannun ta kasa tafin hannun tukansa sun kasa daukan jakar ce bal kad ajizas ta ma kasa daukan jakar ya zo ya aji ta tataba annas daga nan mutane sai suka kowa kuma sai tashi ana ta kawo abinci ana ta kawo riguna ana ta kawo kowa yana kawo taimakon abin da Allah ya hore masa ana ta kawowa jarir ya ce hatta ra'aitu komai ne min ta'amin har na ga tsibi biyu na abinci tsibi ga sunan har guda biyu ya yi tsiri na abinci min ta'amin na abinci da tufafin sawa hatta ra'aitu wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka annahu mazhaba naga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar sa na ta haske yana ta murmushi tana haske kamar zinare ya ji daɗin abin da ya gani fa qala to a nan ne sai ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min min ujurihim shay wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim min min awzarihim shay'a shay'un to daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan hadisi wanda ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci yana ishara zuwa ga mutumin nan da ya fara kawo sadakarsa bayan ganin ya kawo mutane kuma sai aka yi ta koyi da shi sadaka wani abu ne da aka sani a musulunci ko bid'a ne eh to ashe kaga sunnar da manzo Allah ke wani abu da musulunci ya zo da shi ka fara yi da kuma mutane su koyi da kai shi ake nufi eh? wannan shine abin da hadisi yake nufi sai suka ce a bid'a ake nufi tare da cewa hadisin ya zo ne a lokacin da aka kawo sadaka sadaka kuma ayoyi suna da a alkur'ani da suke magana sadaka da falalatta kaga hadisin inda yayi daban su kuma inda suka su kwana suka yi daban to idan muka ce bid'a hasana ce ake nufi man sanna fil islam sunnatan hasana bid'a hasana waye zai duba bid'ar ya kalle ta eh yayi mata hukunci hasana ce ko ba hasana ce ba waye eh a zai ta rikici kai yanzu ka kamo lidi ka ce hasanan ne ni kuma na ce ba hasana din bane kaga yadda za a shigar da shi karkashin hadisin nan ma za a yi daru idan har shari'a ta yaba abu ta ta kyautata shi to kaga kenan shari'a ce hujjar ba bid'ar ba babu maganar kuma bid'a yana da wani madogara a shari'a idan kuma har shari'a ba ta yi maganarsa ba ba ta ce komai a kansa ba to hankalin wane ne zai kyautata shi sai kai ka ce mai kyau ne ni kuma zan ce ba mai kyau ba ne kuma ban ga dalilin da kai zai zama naka ne hujjar maganar ka ce za ta karɓu ba tita ba za ta karɓu ba saboda ka a ce ma hadisin wai yana nufin sunna bid'a hasana a bar wa mutane kuma su za su su za su kiyasta kaza hasan din ne kaza ba hasan ba wanda ma ana cikin daru rigima ba ta ƙare ba don haka hadisin abin da yake magana daban abin da su kuma suke tafiya a kansa daban shi yasa shaɗibi shaɗibi a cikin sam ya kawo wannan cikin lokacin da yake raddi ga masu cewa akwai bid'a hasana ya yi kace kace da su ya gaya musu cewa ai hadisin kwata kwata yana magana ne akan ma sabata fil islam ma sabata kaunuhu sunna abin da ya tabbata a musulunci sunna ne amma a inda kake ba a taba sanin shi ba sai kai ka fara dabbaka shi sai aka gani sai aka yi aiki da shi to duk wanda ya fara dabbaka sunna a inda yake bayan mutanen da suke gurin ba su sani ba suka gani suka yi koyi da shi to wannan hadisin shi yake yake magana ba ka zo da bid'a ba to sai shi ba ta takwas hadisin ibnu mas'ud ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan abinda musulmi suka gani mai kyau ne to gurin Allah ma mai kyau ne na farko ba tare da tsawaitawa ba hadisin bai inganta marfu'an ba bai inganta a matsayin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya inganta a matsayin maganar sayyidina umar sayyidina abdullahi bin mas'ud shi ya faɗi wannan magana kuma abin da yake nufi da wannan hadisi yana nufin da musulmi a wannan hadisin yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin mustadrak na hakim mustadrak na hakim juz'i na uku shafi na saba'in da takwas daga abdullahi dan mas'ud ya ambaci wannan ya ce ma ra'ahu al-muslimuna hasan fa wanda Allah hasan wa ma ra'ahu al-muslimun qabihan fa wanda Allah qabih wa qad ra'a as-sahabatu jami'an an yastakhlifu Abu Bakar radiyallahu anhu sahabbai gaba daya sun yadda akan cewa da abubakar shine khalifansu saboda haka sai ya ce to abinda waɗannan musulmi yana nufin sahabbai saboda haka al da take cikin al muslimuna lil ahad ne ai ce lil ahad waɗannan musulmi abinda suka gani yana da kyau to gurin Allah ma yana da kyau sun ga da abubakar ya zama khalifa saboda haka a gurin Allah ma da abubakar shine khalifa shine fa maganar da yayi ba maganar wasu yan bid'a ba su zo su ce abu kaza yana da kyau shikenan a raka su idan muka koma muka duba hadisin a cikin musadrak maganar ibn mas'ud din a cikin musadrak mu ga inda ya faɗe ta yana maganar cewa an nada sayyidina abubakar a matsayin khalifa sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suka gani da kyau to gurin Allah yana da kyau saboda kaga yana yana magana ne kan ijma'in sahabbai ko kuma kace yana magana kan ijma'in musulmi dan hadisin cewa ma ra'ahul muslimuna in baka ɗauki alif da lam a cikin kalmar al-muslimuna a matsayin alce al-ahdiyya to dole ka ɗauke ta listigraqil jinsi saboda ka abinda musulmai suka tattaru suka ga yana da kyau bai ce abinda wasu musulmai ko kaga kenan ijma'i ake magana to maulidi an yi ijma'i an yi ijma'i kaga babu saboda kaga ba da a shiga karkashin hadisin bai ce ma ra'ahu ba'dul muslimuna muslimina ba bai ce ma ra'ahu ba'dul muslimina hasanan huwa inda Allah ko mastahsanahu ba'dul muslimina sai ce ma ra'ahu muslimuna saboda haka al ce listigraq jinsi ko dai ce ana nufin ijma'in sahabbai ko kace ana nufin ijma'in musulmi gaba daya amma baka isa ka ce ana nufin wasu musulmi ba ban da wasu su mai fitar da su daga cikin hadisin saboda haka ba da za a iya zama a shi yasa za mu ga ibnu hazm a cikin littafin sa ihkamul ahkam ya kawo asar din wajen maganar ijma'i haka na ibnu qudama a rawdatul nazir shi ma a cikin maganar ijma'i ya kawo asar din haka nan shaɗibi haka nan ibnul qayyim haka nan sauran malamai duk ba wanda zai kashi a gurin maulidi sai yau ne kuma ake aka gano cewa ai maulidi ma zai zai zai abin nan sai maganar kasa bid'a gida-gida a kasa ta zuwa gida biyar akwai wajiba akwai haramun akwai makaruha akwai manduba akwai mubaha la Allah wanda ya fara kashe-kashen bid'a shine al-Izz ibn Abdussalam shi kuma kamar yadda Shadibi ya ce ya cakuɗa abinda ya kira bid'a da abin abinda yake masalihul mursala da bid'a bai iya tantance masalihul mursala al-masalihul mursala kuma wani abu ne da har gurin malikiya ana ana ana ana hujja da shi masalihul mursala a gurin malamai waɗanda suka yadda da hujja da maslahatul mursala shine abin da shari'a bata zo ta ba ku dama a kansa ba kuma bata kuma hana ku ba abin da bata ba ku dama ku yi ba ba wani nasi da ya ce ga izini sannan ko babu nasin da ya hana shi suke kira maslaha mursala lam ya'tabirhu ash-shari' lam yarid biha nassu bi ithbatin aw bi i'tibarin wala bi ilgha nasi bai zo yayi izina da ita ba bai kuma rushe ta ba to kuma su ba suna sanya su ne duk a cikin harkokin da suka shafi mu'amalat ba a cikin harkokin da suka shafi ibadat ba bid'a kam wannan musulunci ya zo da rushe ta kaga ba da bid'a ta shiga masalihin mursala bid'a musulunci ya rushe ta kullu bid'atin zalala kaga ba da ta zama maslaha mursala don maslaha mursala babu nassi kwata kwata amma bid'a akwai nassi da yake nuna duk bid'a bata ce sai wasu suka ce ai kullu ba duka ake nufi ba ai Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu saura gashi Allah ya ce kullu ma sa'altumu duk abin da eh, eh, kuka kuka roke shi ai ba kuma duka ya baku ba yana baka wani ne ka roka kuma wani lokaci ya hana ka wani abu sannan Allah ya ce tudammiru kulli shay'in eh, bi amri rabbiha tana rushe komai da umarnin ubangijinta وأوتيت من كل شيء قصر قصر بلقيس وأوتيت من كل شيء an ba ta komai ai ba ta mulkin annabi Sulaiman ba kuma an ce kulli shay suka ce saboda haka kulli din ba kullu bace kullu ba kullu ce kulliya ba to in ka kalli alƙur'ani da sunna da harshen larabci duk inda kullu kullu ta zo kullu ce sai idan akwai abin da yake nuna cewa wani ranki ake nufi duk ayin da suka zo daga kalmar min ta biyo bayanta sai ko wani kaidi ya biyo bayanta wa takum min kulli ma sa'altum min min me take nuna a larabci tabi'idi tana nufin sashin ya ba ku sashin daga duk abin da ku sashi daga duk abin da kuka roƙe shi saboda haka Allah ya ce min kulli bai ce wa atakum kullu ma sa'altum ba haka nan wa utiyat min kulli shay'in ba ce ya bata kullu shay'in ba saboda akwai min wacce a larabci tana nufin tab'idi tana nufin ba'ali tana nufin sashi kaga ba irin waccan kullu bid'atin din bace wacce an ce min kullu bid'atin kullu bid'atin aka ce babu wata ruwa da ce min kulli bid'atin sannan wancan da yace tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha bi amri rabbiha qaidi ne duk abin da Allah ya umarni ta rushe tana rushe shi saboda haka Allah da yace tana rushe komai ya ce bi amri rabbiha saboda haka abinda bai sa ta ba ba ma ya ciki amma duk kullu ma umira bi tadmiri ma umira bi tadmirihi faqad damarat saboda kaga ko dai ka samu kaidi wanda yake nuna kullu din ga inda take duk abinda aka yi umarni a ci ta rushe ta rushe ko kuma a samu akwai kaidi na na abin nan na min at-tabi'idiyya saboda ka ba za ka samu alkur'ani ko hadisi an ce kullu kuma ka zo kana kana kana neman ka samu wani abu ka zari daga ciki ba haka kawai dan dai wai ka samu inda zaka zaka so ka wata bid'a hasana saboda ka babu wata bid'a hasana don abin da aka kawo masu cewa bid'a ta karkasu gida gida akwai wajiba akwai kaza akwai kaza irin su Izzuddin ibn Abdussalam irin su karafi da suka bi bayan su da waɗanda suka zo za mu ga duk abin da suke misali da shi mursala mursalani wasu ma kuma shari'a ma ta zo da su ba ma ya cikin shari'a ma ta yi izina a kansu ba ma ya sa cikin masalihul mursala din sun ma fi karfin ka kira su masalihul mursala yanzu kamar a zo ana maganar hada alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai bar duniya ba sai da aka rubuci qur'ani gaba daya abinda bai ba a yi ba shine a haɗa shi a cikin mushafi guda ɗaya amma a rubuce yake gaba daya sannan kuma waɗanda suka zo suka haɗa shi su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar duk khulafa'ur rashiduna sun yadda sayyidina umar da ya dan ja shi ma ya daga baya ya gane ai haɗa shi din shine daidai sai haka annabi kuma cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai ka ce wannan bid'a ce kuma ai baka girma sayyidina abubakar da da umar ba ka ce manzo Allah yana barin duniya suka fara bid'a duk wanda zai ce hada qur'ani bid'a ne ai kamar ya ce sayyidina abubakar ai manzo Allah yana barin duniya ya fara bid'a sai dai fa hasana yi a ba bid'a yi ba ba bid'a yi ba sannan rubuta ilimi tun a zamanin manzo Allah ana rubuta ilimi waye ce muku ilimi daga baya aka kirkiro rubuta ilimi tun kafin ma zuwan musulunci ai ilimi a rubuce yake nan mun karatu cikin kissar waraka yana rubuta at-taura da injila yana fassarawa zuwa larabci ba ilimin ba kenan ba rubuta ba yana cikin wanda suka yi karatu waraqat ibn nawfal wanda mun ce a rajihi ya musulunta sannan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun rubuta hadisansa abdullahi ibn amr ba yana da rubutacciyar eh, abin nan sahifa ba littafi wanda ya tara hadisan manzo Allah ke ta sahifatu sadiqa yana da rubutacce gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya rubuta kuma ka zo ka ce rubuta ilimi bid'a ne sannan manzo Allah ba shine yace lokacin da ya hudu ba akwai wani ana ce da shi Abu Sha baya rikewa bai ce ya rasul ni bana rikewa a rubuta min mana manzo Allah yace ce uktubu li Abi Sha a rubuta masa ba shine rubuta ilimin ba sannan ko yayi makaranta duk inda za a haɗu a yi karatu ba shine makaranta ba makarantar farko ita ce makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin sa inda yake haɗuwa ba bada karatu ba nan ne makaranta ba menene to makarantar kowa gidansa manzo Allah yake biya karantar da shi ba taruwa suke karantar da su ba to wannan ba shine makaranta ba in ana da wata fahimta da aka yi makaranta ba wannan ba in ji ba a ce dai annabi gida gida yake kwakwasa mutane ba san ka a ce shi ya bude makaranta da haka kai in ka zo ka bude makaranta ka yi bid'a ai taron sahabba annabi inda suka fara zama a gabansa shine makaranta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da halakat na ilimi a masallacinsa ko a gaban gidansa hakanan sahabbansa abu huraira yana da halaka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir dan abdullahi jabir ibn abdullah yana da halaka a masallacin annabi ka'ab a ubay ibn ka'ab yana da halka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka zo tabi'ai haka aka zo ta atba'u tabi'ina har lokacin su malik wannan ai shi tace makaranta sawa'un an ci gaba ana yin manya-manyan gine-gine ko ana yin ƙananan gine-gine duk da wanda zai gina ɗaki ɗaya da wanda zai gina ɗaki goma duk makaranta sunansu da wanda zai buɗe a masallaci da wanda zai buɗe ƙarƙashin bishiya duk sunansu makaranta sai dai kawai wannan ya fi gina tashi saboda yana da halin ginawa wancan ba ya da hali bai gina ba saboda haka a sa ma wannan cikin misalin mursala duk bai taso ba abu ne akwai shi ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da masu cewa an karkasa abin nan din an karkasa bid'a zuwa kaza zuwa kaza za ka samu in ma dai daman abin akwai shi a shari'a in ma kuma ko da babu shi to yana cikin masalihul mursala da shari'a bata rushe ba baya shiga babin ibada wanda kuma wannan hujja ce a mazhabar imam malik amma malik da sauran malikiya ba su taba kiran wannan bid'a hasana ba ce masa suke almaslahatul mursala game da sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi yayin da ya tara mutane ya ce su yi sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab sallar tarawihi ya ce ma dalla da wannan bid'a kalmar bid'a a larabci tana nufin ka yi wani abin da ba a riga ka ba idan a addini ne ita ce mazmuma saboda haka akwai kalmar bid'a lugatan akwai kalmar bid'a a luga a larabci ba a ce an soke kalmar bid'a a larabci ba akwai sanda muka ce a je a yi bid'a a duniyance ka kirkiro mana makamai ka kirkiro mana duk abubuwan da za musulmi suke bukata na rayuwa ga shi ana fama da dauke wuta kirkiro injina na wuta ko ka samarwa da Kano Kano sai wuta yi bid'a a nan wannan ba wannan bid'a ce bid'a ce logawiya a nan ake so a yi bid'ar sai musulmai maimakon su yi bid'a inda ake so su yi bid'a sai suka je inda ba a so su yi bid'a nan suke yi saboda haka malamai suka ce bid'a kalmar na umar bid'a ce lugawiyya a dalili kuwa ai sallar sallar tarawihi cikin jam'i ba shi ya fara kirkiro ta a musulunci ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi wannan gashi nan a cikin ruwayar abu dawud da tirmizi da waninsu hadisin abu zarr al-ghifari da yake cewa sunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ramadan falam yaqum falam yaqum bina shay'an min ash-shari' hatta baqiya sab'un min ya azumin watan ramadana tare da annabi sallallahu alaihi bai yi mana sallar jam'i ta qiyamul laili ba har sai saura kwana bakwai azumi ya kare fa qama bina sai yayi mana limanci yayi mana jam'i hatta zahaba sulusul layl muka yi ta sallah har kashin farko na dare bai kashi ɗaya bisa uku na dare ya wuce falamma kanat sadisa saura kwana abin nan shida lam yaqum bina bai yi mana ba saura kwana biyar azumi ya kare ya zo ya kuma yi mana har muka raba dare hatta za ba shatrul layli har muka raba dare fa ya rasulullahi launa nafaltana qiyam hadhihi al-layla abu zai ce ya rasulallah to ka karasa mana daren ma mana duk mu kai har safi da mun raba daren sai manzo Allah ce innar rajula idza salla ma al-imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla husiba lahu qiyamu laila idan mutum ya tsaya tare da liman ma'ana yayi jam'i tare da liman har aka gama to za a lissafta masa za a rubuta masa ladan wanda ya kiyamun daren gaba daya saboda haka tunda mun raba dare kun yi sallar tare da ni har na gama to kuna da ladan wanda suka yi kiyamun lail din gaba daya sai saura kwana hudu azumi ya kare bai yi mana ba saura kwana uku ya tara matansa abubuwar jama'a ahlahu wani sa'ahu wan nasa ya tara matansa da iyalansa da mutanen gidansa da mutane gaba daya fa qama bina yi mana limanci hatta kashina an yafuta nal fala yayi har muka har muka ji tsoron mu abin nan sahur sahur ya kubuce mana ثم لم يقم بقية الشهر daga nan ko bai sake mana ba yayi musu sallar jam'i ko bai yi ba yayi hadisin Aisha a cikin sahih Bukhari أن رسول الله صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس من قال لا فتو مسلاتي ينا صلى أعزمي sai mutane suka zo suka shiga bayansa suna sallah tare da sallarsa ma'ana suna yana musulmanci nas suka yawaita ثم استمعوا ليلة الثالثة ثم صلى القابلة فكثر الناس كاشي gari da ya dawo mutane sai suka zo fiye da jiya suka yi sallah a bayansa sun mashita ma'ulai lata salisa dare na uku sai suka ƙara taruwa fiye da na biyu awin rabi a a dare na hudu suka taru fiye da na uku falam ya kuruci ilayhim rasulullah sallallahu alaihi sai manzo bai fita ba suka yi ta gyaran miriya cewa fa ga sunan sun zo manzo bai fita ba falam ma da gari ya waye qala qad ra'aytu alladhi sana'tum yace na ji abin da jiya kuka yi na ga taron da kuka yi da yan a gyaran murya ku don naji ku falam yamna ani min al ba komai ya hana in fito mai sallan nan ba illa anni khashitu an yufrada alaykum na tsoron kada mu ci gaba da yi kuma a saukar muku a farlanta muku ita ba dan haka ba kamar yadda Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bar aiki alhalin yana son yayi in kana la al-amal wa ka in kana la la yatruku al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an yufrada ala ummatihi aisha take cewa manzo Allah yakan bar aiki dare da yana son ya ci gaba da aikin dan gudun kada a farlanta al'ummarsa kaga kenan sallar tarawih dama akwai ta a sunna ba wani abu bane sabo a addini sai da Umar ya kirkiro sallar tarawih cikin jama'a cikin jam'i a bayan liman a masallaci akwai ta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi ta ya bari ne saboda tausayawa al'ummarsa kada a saukar da wahayin da zai ce da za a ce sallar ta zama farilla bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga illar da ta sa ya bari ta kau ita ce kada a farlanta tunda yanzu an gama cika addini komai ya tsare sai a zo a ci gaba shine sayyidina Umar da ya ga mutane kowa a gidansa yake yi sayyidina Abubakar bai yi ba Dartushi uh, uh, uh, Abubakar Dartushi al-Maliki yake cewa ta yi sayyidina Abubakar bai yi ba saboda imma ko dan ganin cewa mutane a ɗaiɗaikunsu a su sukan yi fi akhirin laili sukan yi kiyamul layli a fi akhiril layli wanda kuma wannan shine afdalu akan fi awwalil layli don haka bai so ya dauke su daga afdalu zuwa ga al-mafdul ba bai so ya dauke su daga abin da yafi ba ya sa su dinga sallah a farkon dare sai ya kyale su ko kuma kasancewa ya shagaltu da harkar ridda ga wasu nan ma sun bar addinin ma gaba ɗaya yanzu ba magana a tattara mutane ake a dinga sallar tarawihi ba waɗancan da suka bar musulunci ko waɗancan da suka hana zakka ake so a dawo da su cikin haziran musulunci don haka ya shagaltu da wannan sabanin sayyidina Umar lokacin da ya zo ya samu falalar dama ta yayi wannan don haka sai ya tattara mutane a bayan a bayan Ubay ibn Ka'ab yace yayi musulmanci yayi musu sallar tarawihi to akan a cikin sahabbai gaba ɗaya tun daga wafata annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yayi wannan sai Umar Shi ne farkon wanda yi wannan shi yasa ya kira abin bida'a bida'a a luga a harshen larabci shi ne za ka iya kiran abin bida'a kamar yadda ake kiran ubangiji badi samawati wal ard shi ya kirkiri sama da saboda ba wanda ya riga shi kaga ba ka ce ah, ubangiji dan bida'a kalmar badi'u anan tana nufin shi ya kirkire su min jari misalin sabiq sun ce Allah dan bida'a shi ma yana yana Allah ya sauke a mutum in ya bace kuma yana son ya tabbatar da batarsa ba kuma abin da ba zai ba wannan bacewan zai yi ta jashi har ya je ya kai ya zefa kanshi cikin wani rami saboda haka babu wata bid'a hasana a cikin musulunci kullu bid'atin yadda manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar akan wannan miki. sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta gama bayanin komai abinda ya rage kuma babu lokaci shine maganar shekul islam ibnu taymiyyah akwai waɗanda suke garkuwa da ita kan cewa shi ma ya ce a yi maulidi za ma a samu lada in an yi kai mustahabbi ne ma a yi haka ya ce a cikin littafin sa al-iqtiza'u siratal mustaqim har barazana suke yi a koma a je a duba littafin an ƙara yi wani tambaya to malam an ce ka ce eh, me za ka ce game da maulidi ya ce abin da zan ce ai ne abin da ibnu taymiya ya faɗa a je a duba mustahabbi ne yana nan cikin a je a duba to za mu zo mu duba insha Allah ah, na so a ce darasin ya kare kan wannan bid'a ta maulidi to amma dai tunda akwai buƙatar a yi bayanin wannan zai zama shine darasin mu na litinin mai zuwa a mako mai zuwa kashi na uku na ƙarshe a cikin bayani game da bid'ar maulidi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa